labarin zuciya kai mai basira ne kalamanka ba za su taɓa ƙarewa ba sannan ni ban isa na daina kalamanka ba saboda ai ma daga gare ka nake koya everything cool and calm i want to make you happy yanzu mu je ciki banza sha sha sha wanda in upgrade na jora gawai wannan shine sisin gold ɗina kin gane ke har kin isa ma ce za ki haɗa saurayi da ni ba mata huɗu ba ni na shirya zama da kai ko mata nawa ne amma ba irin wa'annan ba ko ka san cewa a duk lokacin da mutum ya atishawa zuciyarsa tana daina buga na tsawon sekon biyu amma ya aka yi kika san da hakan <laughs> ahmad zama da kai ya sa na koyi abubuwa da yawa a rayuwa ina miki sanda ba zan iya haɗa ki da wata 'ya mace ba <laughs> baby za ka gashe ni da soyayyarka ina son ka da yawa yes ƙarya kike ba san shi kike ba wannan Ahmad din wannan Ahmad a ce kai kadai ka buwaye kowa san sa yake da na san hanyar da zan bi wallahi na hada shi da magunguna idan Allah ya baka irin wa'innan matan Allah ya sallame ka wallahi tallahi idan baka min aiki na ka ga dai yanzu gani na kai baka san zaka ganni ba ko to wallahi haka zaka ganni da jami'an tsaro ba wani aiki ni da na taba karba mai inganci kamar naki ba kuma wacce ta taba min alfarma ta sake ni kamar yadda kika saka ban taba ganin kuɗin nan ba sai a TV kika bani ba. Ko nawa ne wallahi zan baka in dai zaka sa Ahmad ya zama mallaki. Sai fan ina tunanin kamar akwai abin da ke damun ki a cikin kanki. Ban san cewa ina son ka ba sai lokacin da kai nisa da ni. Na jigga baki ɗaya na kasa sukuni. Dan Allah. Ka ya farin cikin da nake ji kuwa. To amma ta ya zan gane hakan? In nuna maka a zahiri? Eh mana ki nuna min a zahiri saboda ban gani a idanunki ba.